samun waɗannan matsalolin a lokacin da take sallah to malam me ke kawo wannan yawan waswasin kuma ya zan abin da ke kawo wannan waswasin wani shekarun aljani ne sunan shi khizib ya sunan shi shi rike rikita sallah yaya za ki shi da idan za ki sallah ki isti'aza ki basmala ki ce "A'udu billahi sami samiil mina shaitanin shaitanir min همزه wa ونفخه wa الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب alamin. in kina yin wannan insha Allah Allah madaukakin sarki zai raba ki da shi abu biyu idan kina sallah sai kika rufe raka'a biyu kika yi ko uku malamai suka ce zaki dauka kin yi kadan da biyu da uku ne ne kadan da ka sai kice biyu ne idan kina tunanin uku kika yi ko hudu sai ki dauka uku ne kun gani kina sallas mai raka hudu sai da kika yi raka hudu sai ki ci a ah, kina fa biyar ne sai ki ci a ah, hudu kawai ne fa fahimci Allah ta ba mu ikon kiyaye na'am wannan mai tambaya malam tana tambaya ne cewa ni ce nike yin jini kwana hudu tun azhar ba zan sake ganin shi ba amma bayan na yi wanka washe gari sai ɗan kaɗan ya zubo sai ya tafi to malam sai na yi wanka yaya azumi na na sha gaya wa jinin al'ada in zai ɗauke baya ɗaukewa yadda nefa take ɗaukewa jinin al'ada in zai ɗauke yana ɗaukewa ne yadda famfo yake ɗaukewa nefa ya take daukewa to haka nefa take daukewa jinin famfo ya yake daukewa a hankali ya ja ya dauke in kuka rike wannan ka'idar kun dauka duk lokacin da jini kwanin jinin ki ya kwanakin ya kare sai kuma ki ga ya dan dawo to karki dauka a'a shi din ne in dai kalan shi ne a cikin kwanakin ne to ya je break dai ya dawo da haka in kin ɗauki azumi sai kuma jini ya zo in dai sunan shi jini ba wannan azumin sai kin rama shi wallahu a'lam wannan malam tana cewa wato su mata suna da son ibada kuma suna da zakwaɗi ga ibada idan aka ce ramadana ya zo suna baƙin ciki a ce ba su yi azumi ba fura haka da ta ga jini ya ɗauke sai ke wufta ɗauki azumi mun yi haka da wata a a madina ni ban sani ba tsakani da Allah sun zo madina kuma kwana hudu za a ranar da ta zo al'ada ya zo mata kuna ganewa sai na zo ni ne limamin kai alhazai ziyara na zo a fito a fito a tafi ziyara a fito a fito duk suka fito sai ta ce malam haddani na ce a na magana banza ne da za ki fito za ki fito ashe ita wata na nufin hadda ita tana al'ada Allah musu da garan da su sun san al'ada ka sai idan kana cikin abu sai ka dauka kowa ma ya sani sai an ce mace kawai ta taho muka tafi mun ibe su yu mu ne uba mu ne odu mu ne duk guraren ziyara a Madina muka je har masallacin Quba shikenan akai aka tsare sai muka daita a Makka a ranar za su tafi maka afon sai nake yin bayani cewa to duk wacce take al'ada if'ali ma yaf'alu al-hajj ghayra an la taqufi bil bait duk abinda alazai suke yi za ku yi amma karki dawafi karki shiga masallaci sai ta kebe ta ce to mana ai na shiga masallacin ku ba da yi sallah kuma ina al'ada ce a ya aka yi kika ce malam ba ka ce haddani ba sai to baiwa Allah ba haka bane ma'ana ita tana ganin asara ne a ce duk ga sun zo masallacin ku ba masallacin da annabi ya fara ginawa ita ba ta yi sallah ba baki asara ba ki zo masallacin ku ba ki tsaya duk ladan da Allah yake bayarwa zai baki waye ya ce a yi sallah waye ya ce idan mace tana al'ada kar ta yi sallah to me ki da ka kawai ki ibada. in dai jini ya zo ki dakatar in ya dauke ki ci gaba da ibada na'am malam malama ta gaba tana cewa malam ya kamata mu umarci ‘ya'yanmu dole su sallah kafin shekara bakwai? eh ba dole ba ne amma dai ya kamata saboda yanzu yarinyar suna da wayo za ga yarinya ya shekara biyu malam tana maka kallo haka tana wani zari maka ido ta. to idan yaro yana da wayo shekara biyu uku ba laifi a umarce shi da ya sallah amma babu batun dole ba a tilastawa babu tilastawa sai ya kai shekara goma na'am magana kuma ta gaba kamar addu'a ce take son a yi madiyarta Allah ya sanya mata son sallah kuma ya sanya a son sallah a cikin zira'arta ta ce saboda ba ta son sallah. Eh annabi Ibrahim yana yin addu'a yana cewa rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati ya Allah ka sa cikin bayan ka masu tsayi da sallah. Ku lalle yara a dinga kai su masallaci yanzu irin wani lokacin tarawihin nan ku dinga zuwa da yara ana kwadaitar da su sallah ana nuna musu kwallalar sallah ana nuna musu alkhairi da ke cikin sallah na'am malam wannan malam take cewa don Allah malam na fara azumi ne sai ulsa ta ta tashi in an sha ruwa ina shan wahala sosai ko an sha ruwa bana iya cin komai da naje asibiti suka ce suka yi min test sai suka ce ciki ne da ni don Allah malam ya zan yi da azumi zan bar shi ne sai na ji sauƙi ko koya. yanzu abu biyu ne tare da Na farko kina da ulsa kina da ciki. Da ulsa da ciki in suka haɗu za a iya aji azumi. Amma matukar za ki iya yi wa an ta tsomo khairun lau. Domin shi ciki shi ma ciwo ne. Ciki shi ma ciwo ne. So don haka ah, za ki iya aji azumi bayan Ramadana kirama. zaki aje azumi bayan ramadana kira wallahu wala bayan wannan tana cewa menene hukuncin wanda ya zo ya yi shafa'i da wutari kuma sanne ya sallar dare mun karanta mun bada wannan amsan a tafsiri farko ya rasa ki yi shafa'i da wutari kuma ki sallar dare amma ba za ki wutari yin ba waɗannan malam kusan tambayoyi ne akan duk addu'o'i suke fatan ayi musu na'am muna roƙar duk wanda ya rubuto wata takarda yana son a yi mishi addu'a Allah ya biya mai buƙatar shi Allah ya yi mishi damuwarsa ya ba musulmi wannan damar da Allah ya ba mu yi amfani da ita tsakani da Allah muna da damoyi muna da bukatu kuma Allah yana san addu'a kuma mutane suna da ƙarancin addu'a ni ina gane haka akan karan kaina ni ina gane haka bana ma Allah addu'a saboda na fahimci damoyinmu suna da yawa mun shagaltar da rayuwar mu ne nan mu ne nan mu ne nan mu nan to mu dinga yin addu'a ki yi kokari a cikin rababa da ki dinga waro wani lokaci kina ganawa da Allah ki yi da ki yi nafila raka'a ki kalla al-qibla da Allah masu hutun su dina ke da kanki zaki dinga jin wani imani na shiganki ki ganki ga ki a zaune kin kalli alƙibla kin kashe talabijin kin ma rufe yake kawai kin yi haka da Allah kike ganawa wallahi baki jan lokacin zaki dinga jin haske a cikin zuciyarki ba baki san lokacin zaki dinga jin hawaye na zuba a cikin ranki ba daga ke sai Allah Allah ka gafarta mu Allah ka yafe mu Allah ka yi mun kaza Allah ka yi mun kaza Allah ina da yaya Allah ka taimake su Allah ka ba su mazaji Allah ina da rashin lafiya ku dinga ganawa da Allah babu laifi ku dinga sawa ana muku addu'a ma ba ku sani ba kowa damuwa shi tafi karfin shi sa'annan shi Allah wajen ansan addu'a yana cewa amman jibul mukwarra, wane ne yake ansan addu'ar wanda yake cikin kunci yanzu misali kina so ki haihu sai kika ce miki addu'ar haihuwa kina ganin zan wani daddage wajen yin addu'a na san zafin rashin haihuwa ba san zafin rashin haihuwa ba tsakani da Allah so da Allah ya bani ƴaƴa maza da mata yanzu ke da baki haihuwa kin fi sanin zafi a lokacin da kike addu'a Allah ka bani da to zuciyarki tana da alaka da abin da ke faɗa yanzu duk wanda Allah ba shi ƴaƴa da yawa shi yanzu roƙon mai akwai wanda ta yi min text zan tafi aikin a ce malam ina gama ka da Allah don Allah don girman Allah in kai ido hudu da Ka'aba ka roki Allah ya tsayar mun da ita abin yayi mata yawa wata kuma daidai lokacin tana roƙon Allah ya bata me to ku saba yin addu'a da kawo kar ku ce ku ba malamai bane Allah yana san addu'ar jahili kar ku ce ku ba mutanen kirki bane Allah yana ansan addu'ar fasiki kafiri kai har shedan Allah yana san addu'ar shi ku dinga yin addu'a kuma mu ma za mu sa ku addu'a mu ma ku sa Allah ka biya mana bukatun mu kai mana dawo na'am malam waɗannan malam kusan dai addu'o'i ne wanda kawai ya bambanta wata ce gashi ta ba da kuɗi naira ɗari malam ya mata addu'a ko bayan sallah ne inda alkhairi Allah ya samu ta ya mai da dace ma'ana ta yi abin tsiya tsitsitsi ita mace ba tsiya take ba tsai take to idan komawa ki gidan ki alkhairi na Allah ne idan ba alkhairi ba ne to kada Allah ya baki a ƙasa Allah ya baki wani miji da ya fi wannan alkhairi ina roƙon Allah ya miki zaɓi mafi alkhairi waɗannan kusan duk kuɗaɗe ne dai da suka shafi addu'o'i sai wannan ɗari biyar ita ne kawai na ga wakafi sanda addu'o'i ne da suke da buƙata a kai ga shi nan sai wannan a wannan gashi sun ce sako ne wani yaro ya kawo gashi nan a sa a gudunmawar marayu eh, gudunmawar marayu gashi nan insha Allah kusan shi ne ga wani ƙwararren da nake gani to insha Allah wani ƙuranin ba sadaka ne shi ma? na wannan kuma malam kamar yadda na karanta wannan takardar da hmm. shi kamar ma ne aka ce ba to na ma ne? Hmm. to shi wanda ba ma ba ke mata addu'a? mata addu'a wani tsangani kamar shi take so ya mata addu'a to ma sai ke mata addu'a eh kan sa ma ya ya zama babban mutum yana da ƴaƴa ne ya alaran ma to Allah ya saka da Na na to sun kawo kayan shayi da shinkafa da suga ayi ifar da su ko Allah ya saka musu da alkhairi Na mala wannan kamar ta kawo mutane ta wuce takardar ce kawai ba wani an an salati a ciki ai ta tambaya ce zama tana al'ada ne kwana biyu eh, har ta yi azumi na kwana biyu an sha ruwa shi da ne tana cin al'ada hatta sha ruwa kuma sai ta ga jini ya dawo mata inda jinin ne ya dawo azumi ba shi bai wa Allah inda jinin ya dawo to babu azumi waɗannan kusan mana duk wakafi ne dai ga suna na Su bayanan su yana tattarwa zuwa da wuri ɗaya wato ai wani lokaci in mutum bai ji kuɗin ba sai ya ɗauka ba a kawo ba wata ta kawo dubu biyar wakafi ku dinga dan karantawa saboda amana ake ba security hmm. duk wanda bata ji an faɗi kuɗin ta ba sai ta ɗauka an yi dan waken zagaye ne da kuɗin to wannan wakafi ne dubu biyar da gida shi ma malam gashi wakafi ne gashi nan dubu biyar ta bayar insha Allah tana bukata a yi mata addu'a to Allah ya biya ta da gidan aljanna wannan ita ma malam dubu biyar ne ta kawo wakafi ne ta bayar da saka Allah ya biya ta da gidan aljanna wannan shi ma malam dubu biyar ne wakafi ne ta bayar Allah ya biya ta da gidan aljanna ita ma ga ɗari biyar ita ma waƙafi ne Allah ya biya ta da gidan aljanna wasu ce a su mamba account account ɗin jais bank ne double zero double one twenty one seven one three jais bank za ga al-islah foundation for social development wannan ita ma da shi ta kawo ɗari biyu ta ce da Allah a yi marnanta Aliyu bai da lafiya a masa addu'a Allah ya ba mu lafiya mun ko Aliyu bai da lafiya sai an ne bai da lafiya Allah ya ba mu lafiya hmm. wannan ta ce ga ɗari biyar ita ma sadaka ne gashi nan Allah ya biya ta da gidan aljanna shi ma shi nan dubu biyu ne ta ce shi nan wakafi ne ga 'ya'yanta. Allah ya shirya su ya ba su haihuwa ya ba su mazaje na gari wannan shi ma shi nan malin sadaka ne shi nan Allah ya biya ta da gidan malaka da naira dubu ɗaya ɗaya wannan gashi ta ce da ita da ‘ya'yanta tana bara addu'a ga ɗari biyar nan. Allah ya gafarta musu ya yafe musu ya sa duka su yi aljanna. wannan ga sanin ta ce dubu ɗaya wakafi ga ‘ya'yanta da ko mijinta? Allah ya raba ta da mijinta lafiya ya ‘ya'yanta albarka ya sa a aljanna a makoma. Wannan ɗari biyar ga shi tana bana addu'a ne mahaifinta addu'a ba shi lafiya. Allah ya ta da kafaɗa Allah ya sa duniya da zama kafara a gare Wannan gashi ta ce dubu ɗaya ne gashi na a sa a kuɗin rodi. Allah ya gina mata gada da za ta wuce jihar na ta wuce a jahannama wannan da ɗari hudu tana buƙatar ta ma a mata addu'a ga shi wakafin Allah ya biya mata buƙatar ta Allah ya sa ya aljanna ce wannan ita ma ta ce ga shi wakafi na dubu ɗaya iyaye da kuma mijinta Allah ya raba ta da iyayenta lafiya Allah ya zaunar da su lafiya da mijinta wannan ga shi eh, ɗari biyar ne wacce ta bayar wakafi wata addu'a Allah ya biya mata bukatun ta na alkhairi waɗanda ya karanta su Allah ya biya mu kowa bukatun shi ta alkhairi jama'a musulmi mun yi gidauniyar marayu an tara